Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Labarin da ke zuwa yanzu da dimi-dimi cewa ameci ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara wato zai gaji shugaba Buhari a shekara ta 2023. Bayan a da can baya ya yi wani faraci to me yasa yanzu kuma yake da wannan niyya don jin yadda abin yake ku kasance da mu. amma idan wannan shine karan farko da ka samu tashar mu ka danna alama nan ta subscribe sannan ka danna alama kararrawa domin samun shirye-shiryen mu da tsara mun dora ministan sufuri rotimi amici ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban kasa a babban zaɓe na shekara ta 2023 da ke gabatowa ameci ya bayyana aniyar tasa ce a wani taron siyasa da ya gudana ranar Asabar a Fatakwal babban birnin jihar Rivers kenan. A yau na tsaya a gabanku domin na bayyana aniyata tare da gabatar da buƙatar zama shugabanku na gaba, in ji shi. tun bayan dawowa mulkin demokuraɗiyya meci ya shiga siyasa inda ya riƙe kujerar kakakin majalisar dokokin jihar rivers daga shekarar 1999 zuwa shekara ta 2007 sannan ya kuma zama gwamna a jihar daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2015 ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da shugaba muhammadu buhari ya sake zaɓe a matsayin minista a wa'adin gwamnatinsa na biyu da ya faro a shekarar 2019 sai dai a baya Amici ya sha musanta cewa yana da wani buri na zama magajin buhari ko a wata tattaunawa da ya yi da kamfanin dillancin labaran hausa na aminiya a shekarar ta gabata ya ce babu wani shiri da yake yi wa zaben shekara ta 2023 yana mai cewa bacci zan yi nasarara sai dai a lokacin da ya kara da cewa yana da burin yin karatun digirin digirgir kasancewar ya riga ya yi digiri na biyu saboda haka idan na farka daga baccin nawa zan yi karatun digiri na uku don na koyar a jami'a ya zuwa yanzu dai ameti da tsohon gwamnan Legas wato ahmed bola tinubu da gwamnan kogi yahaya bello ne suka fito suka ayyana takararsu ta shugaban ƙasa a ƙarƙashin yanuwar jam'iyyar apc mai mulki a ƙasar najeriya a halin yanzu To mai sauraro kafin mu karkare labarin za mu so mu ji ra'ayinku game da wannan batu da ya taso na takarar Ameti da niyasa ta mai gurbin shugaba Buhari a shekarar 2023 amma da Allah kamar yadda muke jawabi kada a faɗi kalamai da basu dace ba ko kalamai da su tunzura ko kuma na mutunci ko kuma makamancin haka mun gode da bibiyar tashar da kuke yi a huta lafiya